fondation hirondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma maɗantani ke ɗauke da ragamar shirin gakanin labarun. a maraicen yau ne aka buɗa shagulgulan sallar lasar gishiri kirsali a ingal aji na shidda. za ku ji fayyacin ma'anar wannan sallar makiyaya a cikin shirin a tilaberi kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa ta baiwa 'yan jarida 25 horo bisa ga kulawa kare 'yancin ɗan adam cikon bayani a cikin shirin a shafin rahoton musamman na maraicen yau za ku ji shirin takanas akan yara da coronavirus masauraro barkanmu da yau juma'a 17 ga watan satumba 2021 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla ajin 56 na sallar lasar gishiri kiyar ya soma ne a yammacin yau juma'a shagulgulan wato wannan sallar lasar gishiri a garin ingal ya girgiza garin sosai da hidimar taken wato raƙuma raye-raye da kaɗe-kaɗen gargajiya wakilanmu na musamman rashid da amadu maiga da talata abdu bahar sun firanta da sida mohamed da jil wani ɗan asalin garin ingal ya ba da fayyacin ma'anar kyursale mu saurare shi Da farko sallar lasar gishiri ana zagayawa ne a cikin rugogi minista mai kula da harkar yana dan zazzagayawa yana gaisawa suna tattaunawa da makiyaya a wurarensu. Amma tare da ci gaban da aka samu gwamnati ta buƙaci tsaida sallar a wuri ɗaya inda aka keɓe wuri na musamman domin kowa ya zo nan shine taron da muka zo a nan. Yau kun gani da akwai filayen wasa da gari da kasuwa da abubuwa da dama da fili filin su raƙuma abin da ke nuna sallar lasar gishiri ta kumshi kayan albarkatu na musamman duk a garin na ingal sallar lasar gishiri kirsale ta bana yau juma'a da maraicen nan ne aka soma ta a garin ingal a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa muhammad bazum garin ya ɗau kwalliyarsa kuma cike da bid'ar karrami kamar yadda wakilanmu na musamman suka lura da shi rashid amadu maiga da talata abdu bahar sun naɗo mana ra'ayin wasu mutane na tsakiyar garin na ingal ga abin da suke faɗa ni da kaina zauwa ce dai agaras nake da ma kirsale ce muke zo motocin namu na gari suka komo nan sai mu biyo su zo nan mu aiki da sun juya kuma sai mu taya kirsale nan jama'a da suke zuwa nan ba abin da ba su zo da shi abinci ne suke sai wurin ka ko isans ko wani abu rahma ce da yawa abu ne wanda yake ya kamata ma mu rike shi shekarar can da ba a yi ba ba mu ji daɗi ba shekarar da an yi mun ji daɗi kenan dole mu shigo shi tunda mun san da jama'a suna zauwa wanda ya zo da kasuwancin shi ya saida kuma na kuɗe tuna zo saboda ina jin labari daga nesa zuwa na na farko ne na zo nan don in gani da ido na. duka kyakkyawan al'adu na ƙasarmu. Sallah ce ta makiyaya, babbar sallah ce ta haɗuwa da kuma canza. Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar daga Abzin bari mu iso wato yankin babban birnin kasa. na kogin Isa ƙungiyar kasa gabatun kare 'yancin dan Adam CNDH a Tilaberi ta shiga horar da 'yan jarida 25 na jihohin Tilaberi da Yame tsawon kwana biyu bisa ga dubarun tattarawa da aikin ba da labari mai alaka da 'yancin dan Adam a cikin yanayin rashin kwanciyar hankali. Babban mai rahoton CNDH Dr. Talibi Hamidu Musa ya ma Tanan Fude Ahmed ƙarin bayani. Muna nan a cikin tsarin karawa 'yan jarida sani waɗanda su ne masu kare hakokin ɗan adam na farko waɗanda kuma a cikin yanayin matsalar tsaro suna da muhimmiyar rawar da za su takawa saboda batu ne na tattara labarai a tsara su kafin a bayyana su kuma mun sa a cikin wannan manufa akwai batutuwa domin labari dangance da yadda aka tsara shi aka bayyana shi yana iya janyo alheri ko ga 'yan ta'adda ko kuma ga al'umma saboda takan yiwa a yi musu talla ta wata hanya domin haka ne muke son mu baiwa 'yan jarida damar su yi aikinsu akan girmama hakokin dan adam mun zaɓo 'yan jarida guda 25 da suka fito daga yamai da kuma daga jihar tilibiri bari mu komo babban birnin ƙasa tsangayar ƙasa mai kula da ƙididdiga da bincike ta ƙasar Nijar a yau da sahe yanan yame ta yada rahoton binciken zamantakewa da tattalin arziki na tushe cikin kwamin inda ake tunar albarkatun cikin ƙasa da haƙar man feta wato da ke cikin jihohin agadas difatawa tilabir da zandayar komi ke ga manufar wannan binciken aliyu muhammad jagoran bincike ens ya bada bayani Euh, Binciken zamantakewa da tattalin arziki ne wanda ya gudana a cikin yankunan da ake aiwatar da al'amuran masana'antu. Abin ya shafi fannoni kimanin ashirin na zamantakewa da tattalin arziki musamman ma'adinai. Binciken ya nuna cewa yawancin 'yan ƙasa suna sane da hakin da ake fitarwa yankuna a sakamakon fitar da ma'adinai wato kashi goma sha biyar cikin ɗari. Akwai kuma batutuwan da suka shafi gallazawa ɗiya mata. Bincike ya nuna cewa har yanzu ana aiwatar da wasu ɗabi'u. manufar binciken shine tattara bayanan tushe na zamantakewa da tattalin arziki tare da wayar da kan jama'a don su gane fannonin da suka shafi rikon amana tsaro shigar mata da matasa musamman shigar mata da waɗannan matasa a cikin tsarin yanke shawara bari musa yankin da magaram majalisar shawara ta karamar hukumar tano cikin jihar zandar ta yi zaman taranta na ranar laraba mashawartan sun tattauna ne kan jalalan da ake baiwa kwamin din wato game da albarkacin arzikin da ake tonowa yankin miliyan 66 kudin sefa shine zubin da kwamin ɗin ta samu a shekarar bana zainabu amadu wakiliyarmu ta tano ta firanta da magajin garin tano kadiri allah sai ya ce zan mu sake diba wannan fasalin tsarin samun kuɗi da kashe kuɗi saboda ci gaban da'irar mu dangance da wannan da ko kuɗi da muka samu misalin wajen miliyan shidda na relevance petrol bara miliyan hudu ne to su ma duk mun sa cikin lissafin wannan birjekin kenan a su ne aka samu kamar ƙarin miliyan talatin da wani abu to wannan kuma kuɗi da aka gani cikin aikace-aikace ne na ci gaban da'ira ake sa su mutane kasi dibin su ce a yanzu kurum tun da da'ira mu ta samu kuɗi kuɗi bari mu yi kwanci a'a sai mun dage wannan ai tallafi ne a kamu tunda birje kin wannan abin bai kubri kin shi mu hutto mu yi kishi shi zai sa mu ci gaba da wa'ansu aikace aikacen har mu abin da ba mu tamma kishin kana kishin karkarar ku ka biya diya bakin gwalgwado mu kuma in Allah ya ko kama mu goyon baya zan mu bakin gwalgwado mu mu Allah A wani fannin kuma shugabannin ƙasa da na gwamnati na ƙasashe mamba na ƙungiyar sai da yawo ECOWAS a jiya 16 ga watan satumba 2021 suka kasance a zaman taron gaggawa a birnin akara kasar ghana domin mai da hankali kan batun mayar da milki a kasar mali da gine ta fuskar kasar gine da ya taron ya ɗau matakin dakatar da kasar ga dukkan hukumomin sai da yawo ecowas har zuwa maido hanyar tafarkin demokradiyya nan da wata shidda a kasar mali kuma sai da yawo ecowas ta sake jaddada tambayarta na mutunta jadawalin rikon Ƙarya a muhawarar wato ta yi kuma Allah wadai da wannan wato hukuncin da ƙasar mali ta ɗauka na yin amfani da dakarun tsaro na masu zaman kansu a na rasha a ƙasar ta mali albarkacin ranar ƙasa da ƙasa ga batun demokradiyya da aka sallace ranar 15 ga watan satumba tsarin kungiyar masu fafutuka ga girkin tafarkin demokradiyya domin samun nijar mai haskaka kaden ta shirya da tattaunawa da jama'a birnin yamme yan farar hula da dama suka halarta awal umaru ibrahim mataimakin shugaban aden kaden yama faisal bubakar cikon bayani A yau muna karo na uku na taronmu da ke kunshe da maudu'ai biyu masu muhimmanci na farko ya rataya kan shafukan sada zumunta ko za su iya zama wata barazana ga demokradiyya. Na biyu na da taken shekaru talatin bayan taron conference national abubuwa da dama aka samu raskuna da makomar kasa Mun zaɓi waɗannan maudu'ai dalilin ya kamata a bada dama ga 'yan Nijar da su bayyana ra'ayoyinsu cikin tsarin demokradiyya domin tattara fatansu game da ci gaban gaban wannan ƙasa demokaradiyyar niger demokaradiyya ce da ke nan tana tafiya da sanda mun samu ci gaba sosai amma akwai sauran aiki dole sai masu ruwa da tsaki ta fuska demokaradiyya su duba halayyar su da ke da nasaba da son rai lalata dukiyar ƙasa da kuma sace dukiyar ƙasa A cikin gundumar dogon duci a wanga lokacin da mana bisashe na fuskantar cututtuka daban-daban masanan kimiyya na baiwa wato makiyayan shawari na ɗaukar matakai domin yi wa dabobin nasu huji. Dr. Sadu Musa Dubu jami'in Ilibaji na dogon duci, ya ma wakilinmu Abdulaziz yuma bayani. Um, Gaskiya yanzu muna cikin damina hakika kafin damina ne ya kamata a ɗauki dukkan matakai yanzu da muke tsakiyar lokacin kuma lokaci ne da aka fi samun yaduwar cutukan dabbobi. Gargaɗin da za mu ma shi shine na su kare dabbobinsu daga waɗannan cututtuka da su yi wa dabbobinsu allurai. Alluran iri daban-daban ne su ne alluran cututtukan da suka fi adabar dabbobi. Akwai sauran wasu alluran da wasu makaya suke fatan a yi wa dabbobin nasu da suka yi nisa da iyakokin mu Allah kaɗai ya san waɗanne irin cututtuka ne waɗannan dabbobi za su dawo da su hanya mafi kyau shine na yi wa waɗannan dabbobi allurai domin kare su da duk wasu cututtukan bazata yanzu ma ga rahoton na musamman alobar cutar coronavirus ta sanya shaku sosai rashin tabbatanci da kuma rashin fahimta cikin al'ummar ƙasar niger kowane tunani masanan kimiyya ke gani ga amsa a cikin shirin takanas da usman mamadu ya rawaita sai ku bi mu ku saurara Tun farkon bular annobar cutar corona matasa da yawa suka yi imani cewa wannan cutar mutane masu yawan shekaru kawai ta shafa suna ganin bai zama wajibi su girmama matakan kariya daga cutar ba wani labari da bai dace ba wanda kuma ke kawo cikas wajen kula da annobar a Niger. A wata hira da ya yi da Studio Kalangu ministan kiwon lahiyar al'umma na Niger, Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya tabbatar da cewa matasa na kamuwa da cutar ta corona kamar manya da masu yawan shekaru kuma hanya mafi kyau don kare kai shine girmama matakan kariya. matsakaitun shekaru suna bambanta daga shekaru 45 zuwa kusan shekaru 70 abin da ke nuna cewa masu waɗannan shekaru ne abin ya fi shafa amma har matasa mun samu waɗanda ciwon ya kama har ma aka kwantar da su a likita domin kiyayewa a kowane ɓangare a girmama tsarin kariya da wanke hannaye idan jama'a suka girmama kariya za a iya ciwo kan yaduwar kwayar cutar a cikin ƙasar circulation de ce virus dans notre pays. Docteur Maria Vianikerkov, kwararriyar likita a hukumar lafiya ta duniya, ta tunatar da cewa cutar corona na cutawa matasa daidai da sauran rukunan jama'a tun bayan da aka tantance ta cutar corona ta samu rikidewa su da dama amma a cewar hukumar lahiya ta duniya mafi yawan rikidewar ba su yi tasiri sosai ba akan yanayin kwayar cutar sai dai duk da haka ana iya fuskantar bazuwa da munin cutar ko kuma rashin tasirin magunguna da ake baiwa marasa lahiya in ji dr maria van kerkov a hukumar lahiya ta duniya cututtuka iri-iri ne da sun ka shafi matasa da yara ko da ana cewa da yara da matasa ba sa kama da waɗanda cutar take kamawa cutar da duk wanda ya kama matsala iri guda ke take haddasawa a wajen wanda ya kama duka likitocin ƙasar ingila suna ci gaba da yin bincike domin su gano ta yadda cutar ga take yaduwa a cikin mutane kuma wani sabon bincike ya nuna da cewa wanga cutar ta fi kama yara masu karamcin shekaru don haka ba wani bincike da ya nuna da coronavirus ba ta kama yara don ba mu da tabbacin suna nan suna bincike domin su gano ta yadda cutar nan take ci gaba da yaduwa a cikin jihohi. sauraro abin da ya sauka kenan a madadin dukkanin abokanan aiki musamman ma Amina Hassan da ta daidaita Seti da Musa Hassan da ke editan maraicen yau ni na ku dan badan da Arlit Malam Mamman ke muku sallama a futa lafiya ga Hadiza Hassan ta shigo ta gabatar muku labaru da harshen zabarmanci. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu a agades tare da Radio Nomad. A kan lamba 100.9 gajeren zango. a Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba da bakwai biyar gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba da bakwai gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba da biyar biyar gajeren zango. a Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu.